أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد in wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfana da mu cikin abin da za mu ambata muna cikin mu na kana'a da kuma hakikaninsa inda muka bayyana cewa kana'a shine kasance mutum ya iso da gwargwadon bukatansa da kuma gwargwadon laluransa cikin al'amarin dukiya da ma sauran al'amura na duniya kada ya zamanto ya ci hiye da abin da yake bukata kada ya zamanto ya sa hiye da abin da yake bukata kada ya zamanto ya zauna hiye da wurin da yake bukata kenan ya lizimce cikin dukkanin al'amura na duniya gwargwadon abin da yake bukata in yi haka ya yi kana'a kuma mun bayyana cewa sifa ce wadda ta kasance tana da ɗaukaka tana da izza ta kan ba mutum yanci kan ɗarga darajar mutum a wurin Allah subhanahu wata'ala hakanan a wurin mutane sannan mun karanta hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam wanda ya bayani dangane da kima da kuma irin fa'idodin da kana'a take ɗauke da shi ta yadda za ta kasance mutum ya fi kowa gode ma Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma ya kasance mawadaci hakanan ya kasance na tare da dukiya wadda ba ta karewa hakanan ya kasance na tare da taska wadda ba ta karewa insha cikin wannan darasin ma za mu yi ƙoƙarin bayyana sashen hadisai daga ma'asumin alaihi wassalam dangane da hakikanin al'amarin kana'a da kuma irin fa'idodin da take ɗauke da shi ya zo daga imam ali alaihi salam yana cewa alƙani'u ghaniyun wa in ja'a wa ara yake cewa shi mutum da ya kasance yana da kana'a shi mutum da ya kasance yana sifantuwa da sifa ta kana'a wata yana isuwa da gwargwadon abin da yake bukata gwargwadon lalura to shi wannan zai kasance kenan mawadace, zai kasance wadatacce ko da kuwa yana rayuwa cikin halin yunwa ko da kuma baya da tufan da za ya sa to shi mawadace ne saboda mai saboda wadata ba wani abu ne illa ginan nafs watan wadata na zuciya idan mutum ya samu wadatan zuci to ko da yana raye a cikin yunwa hakanan kuma ko da baya da abin da zai sa to mawadace ne kuma hankalin shi kunce kuma zai samu natsuwa amma idan mutum baya da wadatan zuci ko da ya mallake dukkanin duniyan ga ba zai amfane shi ba ko da shi za ka ji shi yana kuka ko da shi za ka ji shi yana raki muna gani a yau da kullum cikin rayuwarmu wasu mutane ko da yaushe cikin kuka suke ko da yaushe cikin damuwa suke ko da yaushe suna cikin raki ba su da haƙuri kuma tare da cewa sun mallake da daga cikin al'amuran duniya amma ba su ganin cewa sun iso ba su ganin cewa sun wadatu saboda ba su da wadatan zuci saboda ba su da wannan sifa ɗin ta ƙana'a sifa ta isuwa da abu kaɗan kuma gwargwadon bukata kuma gwargwadon lalura saboda haka kullum suna cikin talauci ne alhali sun tara dukkanin al'amura na kayan duniya kenan ƙana'a shine abin da zai ba mutum wadata ko da kuwa yana rayuwa cikin halin yunwa ko da kuma baya da tufan da za ya sa kamar yadda muka gani cikin wannan hadisi na imamu ali alayhi salam hakanan ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira zuwa ga muminai yana kira zuwa ga bayan Allah subhanahu wata'ala da su kasance cikin hayacinsu su san yadda za su nemi arziki su san yadda za su samu ma kansu raha cikin wannan rayuwa su san yadda za su samu ma kansu natsuwa cikin wannan rayuwa ɗin yake cewa ayyuhan nas ajmilu fi talab fa innahu laysa lil abd illa ma kutiba lahu fi dunya yake cewa ya ku mutane ku kyautata cikin nema saboda babu wani bawa wanda zai samu wani abu cikin wannan duniya din sai abin da Allah ta'ala ya rubuta masa ba za ka aika wuce abin da Allah ta'ala ya kaddara maka ba ba za ka aikace abin da Allah ta'ala bai azurta ka ba saboda haka kenan ka kyautata cikin nema me ma'anar ka kyautata cikin nema ka bar kwaɗayi ka bayar hirs har ya kasance wannan ɗin ya sa ka ka fada cikin zunubai muna ganin wasu mutane lokacin da idan su yake rufe wurin neman duniya kowace hanya suna bi domin ganin cewa sun kai ga wannan gurin nasu ya ke halal ya ke haram ta kowane hanya su dai abin da yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun tara su dai abin da yake da muhimmanci gare su shine zamanto sun samu koma ta wata hanya ce bai dame su ba Allah ya yarda da wannan al'amarin Allah bai yarda da shi bai dame su ba ba dai za a samu ba kenan to ma idan mutum ya tsaya ya tunani ga cewa wannan rayuwar duka na wace wannan rayuwar duka shekara nawa za ka yi cikinta in ka yi shekara ɗari bayan wannan fa ba za ka ji daɗin duniya ɗin ba za ka fara tsuha sai zamanto rayuwar ma ne bata maka daɗi ka ci abinci ba ka jin daɗin shi ka kwanta ka tashi da gajiya kai tahiya ka gaji ka zauna ka gaji dukkanin tasarrufat ɗinka bayan waɗannan shekaru ɗin in ma mun ɗauke shi a matsayin shekara mai yawa kenan mun kai shi ɗari ɗin bayan wannan ko abinci ka ɗanɗana ba ka jin sa to duk abin da ka tara in ya kasance ba hanyar halal ba ne yanzu nauyin yana kanka kuma shi ne za ka je ka tarar ranar tashin alkiyama shi ne za ka tarar a kabarinka shi ne za ka tarar gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar hisabi kenan in har al'amarin ya kasance nan, me yasa mutum zai banzatar da lahiransa saboda wata rayuwa wadda take takaitatta wadda ba za ta dawoma ba ya zamanto ta ya ɓata rayuwar shi wadda take ita ce ta hal abada rayuwar lahira ke kenan mai hankali shine ya kamata ya zamanto ya mai da wannan duniya ɗin wurin da zai nemi rayuwar shi ta hal abada shi sa ya zo cikin eh, sashen hadisai na masu mai alaihi musallam suna cewa a duniya mazar'atul akhira cewa duniya ita ce wurin da ake shubka lahira duniya kaman wuri ne wanda mutum zai biya wuce amma maksudin shi inda ya kamata ya kai shi ne lahira wanda yake nan ne rayuwar shi na dindindin nan ne rayuwar shi na hal abada nan ne ya kamata ya zamanto ya gina ta hanyar nisantan haram cikin wannan duniya din ya zamanto duk abin da zai yi ya yi muwafaka da abin da Allah ta'ala yake bukata duk abin da zai bari zamanto shine abin da Allah ta'ala ya hana wannan yana haka kamar yana gina lahiransa ne kuma zai je samu sakamakon haka saboda haka yayin da mutum ya kamata ya yi ijmali cikin nema shine kada ya kasance mutum ya hirs ya wuce gona da iri wurin nema ka tsaya ga halal kawai kuma kar ka takura ma kanka wurin nema wani lokaci wasu mutane kana ganin yadda suke neman duniya da shi ko da halal ne ba su ma ba kansu lokacin da za su huta ba su ba kansu lokacin da za su zauna da su da iyalansu su yi hira su tattauna ba su da lokacin da za su zauna ta da abokanansu ko da yaushe suna kasuwa ko da yaushe suna nema shi ma wannan ko da hanyar halal ne to babu ijimali saboda kai kankanka kana da haƙƙi a kankanka. iyalinka suna da haƙƙi a kanka abokananka suna da haƙƙi a kanka kuma kana buƙatar lokutan da ya kamata zamanto ka keɓe da Allah subhanahu wata'ala ka gana da Allah subhanahu wata'ala in ka sanya dukkanin waɗannan lokuta ɗin cikin neman halal ba daidai ba ne banantana neman haram kenan babu ƙana'a a cikin irin wannan aiki ɗin ga mutum da zai yi haka saboda haka a koda yaushe abin da ake buƙata da shi mumini bin ake bukata ga shi mutum wanda yake bukatar samun sa'ada duniya da lahira ya zamanto ya yi ijimali ya kyautata a cikin nema ya bi haddul wasat ya bi hanya wanda ya kasance tsaka tsakiya a cikin dukkanin al'amuransa kuma ya zama ya tsaya ga halal kuma ya zama ya isu da abu kaɗan saboda ba zai wuce abin da Allah ta'ala azurta shi ba ba zai wuce abin da Allah ta'ala ya kaddara masa ba ya ci a cikin wannan duniya ɗin shi sa zo wani hadisi daga imamu ali alaihi salam shi ma yana bayyana cewa man lam yaqna'uhu al-yasir lam yanfa'uhu al-kathir yana cewa duk mutum da ya kasance abu kaɗan bai ishe shi ba to lallai ko da ya samu hiyada wannan ba zai amfane shi ba dama kana'a shine abin da yake amfanin mutum amma in ya kasance mutum bai da kana'a to ko ya samu abin da yake ganin da yawa ne to ba zai amfane shi ba saboda shi baya da wani haddi wanda yake yana bukatar ya cimma yau in ya ga wanga ya ce shi yake so gobe in ya ga wani ya ce shi yake so ko da yaushe yana cikin ci gaba ne cikin kwaɗayi da kuma wanda yake ba zai kai ƙarshen shi ba har sai ya mutu kinan ƙana'a ne wanda yake iya ba mutum natsuwa ne wanda zai amfani mutum cikin wannan duniya din shi kuma wanda zai amfani mutum cikin lahiransa in yi kasance kun mutum baya da ƙana'a wani azubillah sai kasance ko da yaushe bai cikin raha ko da yaushe bai cikin natsuwa ko da yaushe yana cikin kwaɗayi wannan kuma ko da ta hanyoyin da za su sababa masa kaskanci da kuma wulakanci sai ya bi su wani azubillah ne kasance mutum yana kwantar da hankalinsa yana shiga cikin hayyacinsa ta hanyar talƙini makansa kan cewa arziki na Allah ne Allah ta'ala yake azurtawa kuma idan ka gode ma Allah subhanahu wa kan kaɗan ɗin da ya baka zai ƙara maka kamar yadda ya yi alkawali da in shakartum la azidannakum idan kun gode mini zan ƙara muku ni'imomin da na yi muku kuma ya su kasance idan kun gode zan kara muku kansu ni'ima ne na ilimi ni'ima ne na lahiya ni'ima ne na arziki ni'imomi na Allah subhanahu ta'ala na zahiri da na batini in dai ka gode ma Allah subhanahu ta'ala a kai to tabbas Allah subhanahu ta'ala zai kara maka shi sa muna da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizqaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ba wata rai wadda za ta bar wannan duniya din sai ta kammala arzikinta lokacin da ka gama cin arzikinka za ka bar duniya ba ya zo cikin sashen hadisan nuna arzikin mutum yana neman mutum kamar yadda yadda ajalin mutum yake neman shi ba wani rai wanda zai bar wannan duniya din sai ya ga mutum arzikin shi in ka ga mutum ya bar wannan duniya din arzikin shi ya kare cikin wannan duniya din to saboda haka in ya kasance haka ne kini ya kamata ka ba kanka natsuwa ya kamata ka kwantar da hankalinka ka san cewa abu kaza in dai arzikinka ne to zai shigo hannunka in dai ba arzikinka ba ne to baka same shi ba shi yasa wani lokaci mutum zai bata lokacin shi cikin neman wani al'amari wanda Allah ta'ala bai aje mai ba sai zamanto duk ya bata lokacin cikin neman wannan abin ya bata ran shi ya kasa nutsuwa natsuwa cikin wannan alhali Allah ta'ala bai aje mai shi ba Allah ta'ala bai rubuta mai shi ba kenan mutum ya ba kanshi natsuwa ya kwantar da hankalin shi saboda wannan bayanai din daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa a tsarkaka ta yanda mutum zai ga cewa duk abin da ya samu to wanda Allah ta'ala ya bashi ne kuma ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya isu da shi wannan shine zai ba shi natsuwa cikin wannan duniya din shi ne kuma zai gyara masa lahiransa ne zai ba shi daraja da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu ta'ala har ma a wurin mutane da fatan Allah subhanahu wata'ala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin